رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن جميع الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى آثارهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد ينوى مسلمي <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barkanmu da shan ruwa kuma maraban mu zuwa ga rana ta biyu ta tafsirinmu na bana jiya hudu ga watan ramadan an yi shimfiɗa ne saboda dalilin da na gaya muku na jinkirin fara tafsirin saboda uzurin da ya bijiro a kaina na tafiya yau kuma shine rana ta biyu insha Allah ta'ala ranar biyar yau ga watan ramadan laraba kenan shekara ta dubu da da hudu talatin biyar wanda ya daidai da biyu ga watan julai ko kuma yuli shekara ta dubu biyu da goma sha hudu to yau za mu tashi ne sabuwar sura mai suna suratu ghafirin Allahumma ja'alna min al-maghfurin to malam zai karanto mana tun daga aya ta farko zuwa abin da ya sauwaka inda muka saba sanan da tsarin mu ko an karanta a sake maimaitawa tabarrukan bil Qur'an al-Karim اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل الثوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura sunanta suratu ghafirin haka da yawa daga cikin malaman yammacin duniyar musulunci wato albiladul magariba haka suke kiranta suratu ghafirin amma da yawa daga cikin malaman gabashin duniyar musulunci biladul mashrik suna kiranta suratul mu'min yana daga cikin sunanta kuma suratu tauli at-taul saboda a ciki Allah ya ce zittaul kuma wannan sura wato ita ce sura mai lamba arba'in daidai idan ka taso tun daga kan fatiha bakara idan za ka je ƙasa to ita ce sura mai lamba ta arba'in suratu ghafirin kuma wannan sura dai makiya ce a maka aka saukar da ita kuma tana da ayoyi guda ainihin wato aya har aya guda 85 haka ne ko wannan sura suratul ghafir ita ce farkon wadda aka bude ta da wato iyalan hamim muna da hamim hamim hamim guda bakwai a ƙur'ani wasu na kiransu wai alhawamimu alhawamim amma daga cikin malaman farko muhammadu bin sirin ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai rahmatullahi alai ya kyamata ya kyamaci a kira su da wannan suna hawamim ya gani kamar akwai nau'i na wasa ciki sai dai ka ce da su alu hamim the family of hamim su guda bakwai ne wannan ita ce ta farko da ta fara da hamim ta ƙarshen su ita ce sura mai lamba arba'in da shida suratu al-ahqaf hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim kaji hamim ta farko kenan ita ce sura mai lamba ta arba'in hamim ta biyu ita ce hamim ta cikin suratu fussilat sura mai lamba 41 hamim tanzilun minar rahmanir rahim hamim ta biyu kenan hamim ta uku ita ce cikin suratu shura hamim ayin sin qaf ita ce hamim ɗinmu ta uku hamim ta hudu ita ce hamim da ke cikin suratu zukhruf sura mai lamba 43 wato hamim wal kitabil mubin sai hamim din mutanawa tanawa ta biyar ita ce sura mai lamba 44 suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatul mubaraka inna kunna munzirin sai hamim ta shida ita ce hamim da ke cikin suratul jasiya sura mai lamba arba'in da shida wadda Allah ta'ala a ciki ke cewa hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim sai hamim ta bakwai ita ce suratul ahqafi sura mai lamba arba'in da shida ita ma irin ta jafiya ce hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim waɗannan hamim guda bakwai su ake kira alu hamim amma karka ce alhawamim kamar da na gaya muku wasu ke cewa kamar da babban limami malami al'imam muhammadu ibn sirin ke cewa Allah ji kanshi to wannan sura darussan na da yawa amma kai tsaye Allah ce hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim tanzilul kitabi wato saukakken littafi ne shi wannan ƙur'ani wato saukakke ne nan Allah ya tabbatar mana da cewa saukar da shi Allah ya yi to in ku an saukar to akwai inda daga waye ya sauko ɗin haka ne sai ce minallahi saukakken littafi ne daga Allah Allah lafzun dalun alasmil jalala shine lafazin da ke nuna suna irin ta burin ƙasa irin na ubangiji azzawajal shine mafi girman sunan shi farkon sunan shi Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu Allahu alladhi rafa Allah Allah Allah Allah mafi girman sunansa azzawajal to wannan littafi saukakke ne daga Allah al-azizi wato mabuwayi shine al-aziz wanda yake ya buwaya kuma al-alimi masani ku duba sifa biyu idan mutum ya buwaya wajen mulki kuma amma jahili ne ya samu nakasa in yana da ilimin yin abu ba shi da iko ya samu nakasa to Allah Ta wa wata'ala saboda cikar kamalarsa ya sifata kansa da izza da kuma ilimi yace tanzilul kitabi min Allahil azizil alim daga Allah Ubangiji mabuwayi gagara misali kuma al'alimi masani wanda iliminsa ya shallake komai babu abin da ke iya kubucewa ilimin Ubangiji azzawajal daga cikin ilimin shi ya san lokacin da ka zo duniya lokacin da kake rayuwa duk faɗi tashinka Allah ya sani numfashi ko kwaya nawa kai tun daga haihuwarka zuwa yau ya sani adadin ruwa makwallato nawa ka sha Allah ya sani ya san nawa ya rage maka kafin ka mutu nan gaba adadin loma da ka kai baki ya sani in ka yanko loma tuwo tuwon shinkafa kwayan shinkafa nawa ta yi lomin tuwon Allah ya sani don ita i ita wadda ta yi tuwon bata ma san ko loma nawa ba ne idan ka mulmulo loma sakwara kwayan doya nawa aka daka a turmi ta rikice ta zamanto ainihin sakwara Allah ya sani kai dai kawai sai dai ka ci ka ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana waje alana misali Allah shine wato masani rigar da ka sa a jikinka kwayan kowane abu kai allurar da ta ciki rigar da aka ɗinka Allah ya sani la ilaha illallah saboda idan aka ce Allah shine ne al'alim ya kamata ka saurara duk wani mai ilimi in aka ce Allah wannan jahili ne ba mai ilimi sai Allah mu kawai dan abin da aka bamu ne wa ma utitum min ilmi illa qalila saboda haka Allah shine ainihin ke da wannan sifa tanzilul kitabi min Allah huwa al-mawsuf bil izza fa qala azizul alim mabuwayi kuma masani ci gaba ghafir zam غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل kalli sifofin Allah azza wa jal wanda Allah ya ce ƙur'ani ya sauko daga gare shi ne wanda ya sifatu da shi ne al'aziz al'alim to shi ne kuma ghafir zam wannan ghafir ka iya cewa badal ne ko kuma atufu bayan domin ya zo ne a cikin zurin ainihin minallahi lafazin mina ita ce ta shafi ainihin azizi ya'ani minallahi aziz minallahi ghafiri an gane sai ce ghafiri zambi ghafiri ya zamanto mudaf wa zan mudafun ilai Allah wanda yake shine al-aziz al-to shine kuma ghafiri zambi mai gafar zunubi zunubi kuma shine abin da za ka yi ya zamanto alhaki an rubuta a kanka shine zunubi shine azam mai yi sai a ce da shi almuznibu shi aikin shine azambu jam'i sai ce azzunubu to Allah gafata mana zunubanmu gaba daya Allah ka hana mana sabon ka ya rabbal alamin a kowane irin hali to in ma an yi zunubin to Allah shi shine ghafir zambi mai gafaran zunubi ma'anan ghafir wanda yake rufewa ya rufe gabarin idanun mutane ba su gani ba ya kuma su kai ce na ma yafe maka saboda shi ne ghafir zamb amma yana wannan gafara ne ga wanda ya shirya ya tuba ya gyara ya daddara ya saduda ya shiga taitayinsa raftun saboda Allah shine gafir zambi mai ta zunubi wa qabilit taubi mai kuma karban tuba wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an as wa ya'lamu ma taf'alun Allah shine wanda ke karban tuba daga bayi da haka ne Imam Samarkandi ke cewa duk mutumin da aka bashi abubuwa guda shida to ba za a haramta masa abu shida ba wanda duk aka ba shi godiya to Allah ba zai hana masa ƙari ba dan ya ce wa ita azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la kaga ya ce in kun gode zan mai ƙara muku na biyu wanda shine muhallin shahid sai ce man ruziqa tauba lam yuhram al wanda duk aka azuta shi da tuba to wallahi kuma Allah zai karbe shi shi yasa ce qabilut tauba anan misali kuma ya ce huwa alladhi yaqbalu tauba ay yaqbalu yace kuma na uku wanda duk aka azurta shi da yawan addu'a wallahi Allah ba zai hana masa ijaba ba don ya ce wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku a cikin dai ita wannan sura da zamu gani aya ta 60 nan gaba na hudu kuma duk wanda aka azurta shi wato da yawan istighfari wallahi Allah ba zai hana masa gafara ba domin Allah ta cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara a cikin suratu nuhin haka ne wato aya ta ainihin goma sannan kuma ya ce duk wanda aka azurta shi na nawa kenan da yawan ainihin ciyar da dukiya wallahi Allah ba zai hana masa replacement ba ka ciyar da kwabo a baka kwabbai ciyar da kwandala a baka kwandalaye wa ma tunfiqu min shay'in wa ma anfaqtum min shay'in fa yukhlifu khairur raziqin duk abin da kuka ci na alkhairi wallahi Allah zai mayar cikin sahihu muslim hadisi ya tabbata Allah yana da mala'iku guda biyu kowace rana mala'ika biyu na magana ɗaya na cewa Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan menene talafa ya Allah duk wanda ke spending yake cewa saboda Allah da Ramadan ka ciyar da dukiya gidajen marayu ka gyara masallatai da fenti mataye da aka basu da yara marayu ka kula da su Allahu akbar ƴaƴan baiwa ka ɗauki nan scholarship ɗin su misali yani al-infaq fi sabilil khair a takaice dai man ruziqa sittatan lam yuhram sitta wanda aka bashi shida ba za a hana masa shida me yasa muka shigo da wannan saboda munasaba inda Allah ya ce qabilit tawb in dai ka tuba Allah zai karbe ka to sai dai kuma babban malami ibnul qayyim Allah ya rahmshe shi yana cewa bambanci tsakanin istighfari da tuba shi istighfari kan abin da ya wuce ne kake so Allah ya rufa maka asiri kare kama ka da shi ita kuma tuba niyya ba za a koma kan abin da ya rage na laifi nan gaba ba har ka mutu kun gane ashe inda mutu ce astaghfirullah ya kuma koma to kamar yana wasa da rayuwarsa ne Allah ka tsare muka kare mu ya rabbal alamin araftum saboda Allah ta'ala shine ghafirin zambi wa qabilit taubi amma karkaji an ce da kai ghafirin zam qabili taub kaji sifofi guda masu daɗin ji to a lokaci guda kuma shine shadidil iqab mai tsananin uquba yanda yake karban tuba yake kuma gafaran zunubi to ya kamata a sani kuma a lokaci guda fa shine mai tsananin uquba araftum sannan kuma sai ce mai zittauli mai baiwa babu iyaka shine attaul shine baiwa kenan baiwar ubangiji ba ta da iyaka idan ka kalli kanka ni'imar ubangiji a kanka na da yawa farcenka farcenki farcenmu da kake so inda ke ma kaikayi wani departmental store kake zuwa ka biya kuɗin susa da kai a ce to ga bill ɗin ka sosa kaikayi ka ji daɗi na wata guda za ka biya kaza nawa kake biya kaf abincinka in ka sa a baki nan ka ji daɗi nan ka ji karta da hamami wannan duk yana daga cikin ni'am yana cikin attawul kaga in damina ta yi masha Allah inda za ka je banya ka dinga ganin misali gonaki kwarra masu ban sha'awa araftum in aka samu ruwa ka ji gari malam yi wato lumshi abin gwanin ban sha'awa shine zai taul ni'imomin sun fi karfin kalasafta wa in ta'uddu ni'matan la tuhsuha innal insana zalumun kaffar ba sa lasaftuwa قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا شين ذي الطول ما أبو شن نئمومي دباسا إياكا كما نئمومنا أدوني أكيكي غني أنكا حقيقة النئمة تككا سيأنجي الجنة ما نئمة الدنيا إنا نئمة تكي أستغفر الله نئمة الدنيا كتاياك بالله ka rike shi gangan duk daɗi duk wahala ka rike annabi muhammadu don ya yi maka jagoranci zuwa ga Allah karkar da ka fada bid'a ka nisanci saɓo ka yi haƙuri da fitinar duniya ka yi tawakkali ka nemi halal ka taimaka ma 'yan uwa ka yi zumunta da kowa ka sauke ma duk wanda ke da haƙƙi a kanka haƙƙi daidai iyawa sannan in an zalunce ka ka bar ma Allah wallahi tallahi billah Allah baya kyale azzalimi karya shi yake bal yana dan bashi kawai sararawa ne la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar yan kwanaki ne kawai to wannan shine zai baka natsuwa da kwanciyar hankali ka sami ainihin wato cin amfanin abin da kake karantawa kake fa'idanta yanzu ga watan Ramadan cikin ni'ima muke dan muna azumi muna ibada muna qiyamul layl muna tarawih muna jin daɗin ciyarwa muna jin daɗin zuwa gun tafsiri ko da da kafa zan tattaka kuwa dan na san dun nisan unguwarmu zuwa gun tafsiri da yardan Allah every single step duk taku ɗaya da nayi an rubuta min lada an ɗage min zunubi na ya kamata ku san da wannan kwarai da gaske saboda ma'idar qur'ani ne na zo saboda ƙur'ani ba don wani makhaluki ba misali ta wannan ba ƙaramin abu bane karka bari shi ɗan ya yi maka wasa ya yi maka ya yi miki ya yi mini ya yi mana sagege duwa ya hana ka cin amfanin wannan alkhairin saboda ka Allah ta'ala shi ne mai kamar da muka ji ghafir dham wa qabil at-tawb shadid al-iqab sannan kuma mai zitawal sai makansa kirare ce la ilaha illahu babu wanda za a bauta masa da cancanta illahu sai shi wannan huwa din wane ne shine Allahu rabbul alamin babu wanda ya isa ba wanda yake da cancanta na abauta masa illahu sai shi ilaihil masiru makoma zuwa gare shi take duk gaba ɗaya za a mai da mu zuwa ga Allah ne wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kamar da ke cikin makara. aya mai lamba 281 saboda ka yan uwa wannan shine ma'anar wannan aya da muka ji game da sifafin ubangiji da aka jero mana su to bayan wannan shimfiɗa to daga nan kuma sai ayar sai ta mai da mu zuwa ga waɗanda ke ja. tare da duk wannan abin da aka ji na bayanin wane ne Allah akwai 'yan tutsu akwai 'yan tumbe akwai 'yan turutsutsu to sai Allah ta'ala ce ma yujadilu na'am ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد الله تعالى يتي ما يجادل في آيات الله ai babu waɗanda suke yin tirjiya su yi ja-in-ja su dinga tafka musu musu irin na ƙaryatawa cikin ayoyin ubangiji wallahi ba masu wannan illallazi na kafaru sai waɗanda suka kafirci tun da haka abin yake kuwa to fala ya taƙallubuhun filbilad taƙallubuhun jin daɗinsu da kaikawansu da wulkata wulkata cikin ni'imarsu wallahi ka da da kai a cikin bayan ƙasa in ka zaga ƙasashen da kafirai suke za ga ƙwarai suna taƙallu ni'ima kan ni'ima ka gansu cikin kwanciyar hankali yadda ba ka tsammani a zahiri ne kwanciyar hankali ka ga ƙoramu bishiyoyi ni'ima komai duniya Allah ya hore musu komai da ka taɓa button sai a samu abin da ake so to amma sai Allah ya zare musu imani kai sai baka imanin sai Allah ya ce fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kada kai kawunsu da wulƙata-wulƙata wulkata ɗinsu a bayan ƙasa kada wannan ya rude ka wallahi ba komai bane ya kai mumini Allah ka haɓaka imanin mu aya ta gaba Allah ta'ala ce ne كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كذبت قبلهم قوم نوح wal ahzabu min ila akhiril aya wadda ita ce aya ta biyar a cikin wannan sura ta arba'in daidai suratu ghafir ko suratul mu'min ko suratul taul sunanta ne Allah Ta baraka ta'ala ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin yu ai gabanin su gabanin al'umar annabi Muhammad kafiran makka yu gabanin su ai jama'ar annabi nu sun kare ta manzannin su ai wannan malamai suna kiransa a tasliya kamar ana haƙurƙurta da annabi ne kai haƙuri gabanin waɗannan mutane da suka yi ja'in ja da kai ai mutanen nuhu su ma sun ƙaryata manzanninsu ba masu kaɗai ba wal ahzab min ba'dihim da kuma tawaga tawaga ta kafirci bayansu kaga mutanen annabi hud da mutanen annabi lut da mutanen annabi salih da annabi musa duk suna al an gane saboda mutanen nuh sun karyata ainihin wato shi annabi nuh da kuma sauran kungiyoyi da suka biyo baya duk sun karyata manzanni wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu kowace al'umma sun yi yunkuri wai su damki manzon don su kashe shi ashe ba sabon abu bane an gane ko cin kwakwa yarfar da gumi wajen bin Allah ka gaba sabon abu ba ne. idan kin bi Allah kin rike hijabinki da niqabi da mutunta kanki karki dauka kuma zaki ji dadi ne ka iya gamuwa da lalatattu su miki bakar magana wannan kare dame ka dan ka saki gemu annabi ya ce ka bar gemu kaka damu dan an kwabe ka misali dan ka yi shiga irin ta musulunci dan ka ce ba za ka ci alade ba za ka sha giya ba za ka je disco da night club da ayyuka na banza ba kai hatta abin nan da kuke kira wai gidajen waya suna ba ku credit bashi sannan ku sake biyan su su sake cirewa riba ne haramun ne duka irinsu misali in kuka yi kuna cin riba kuma wallahi masu cin riba Allah ya ce zan yaƙe su ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون duk yana daga cikin wannan ma'anonin misali saboda haka in ka bi Allah daidai iyawa to kuma ba dole bane dan ka bi Allah wai ka kwankwaɗi jin daɗi domin bai yi ta dan jin daɗin ba duniya in ka shirya shirya ka shigo yawwa in ya so ka yi haƙuri kwanaki ne 'yan kaɗan wataran sai labari insha Allah sai mu samu kanmu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir insha Allah ta'ala araftum saboda haka babu waɗanda suke ja'in ja cikin ayin ubangiji sai waɗanda suka kafirce to karka bari taqallubuhum kai ka shine taqallub jujjuyawa cikin ni'ima cikin ni'imomi kada wannan wallahi ya rude ka a cikin bayan ƙasa kamar da muka ji wato gabaninsu mutanen sun kareta da kuma al-ahzab min kowace al'umma ta yi yunkurin kama manzo su cutar da shi wajadalu bil batili li yudhidu bihi al-haqq suka yi ja'inja suna masu riko da ƙarya wai dan su dan kwafar da gaskiya da ita ƙaryar amma me ya faru fa akhaztuhum sai na damke su inji Allah saboda inna batash rabbika la sharid sai na kama su sai ci a ah, fa kana iqab ya hukubata ta kasance yaya ka gani adawa fa an daga su an kifar da su dawa fa an musu kara ina fir'auna an dulmiyar da su so fa kaifa kana iqab ya kaga kama ta saboda ka waɗannan kafiran maka da suke yi ma'ana kai haƙuri ga abinda da nema waɗanda suka wuce su ma su shiga taitayin su Allah ka tsare muka kare mu ayar mu ta gaba وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك تو يندك جنن دي يندك جنن aka koro maka bayanin halakar da waɗancan da to wa kazalika haka lamarin yake hakkat kalimatu rabbika ala allazina kafaru kalimatu rabbika anan kalmar kaddara ta ubangijin ka ta riga ta tabbata a kan kafare cewa su yan wuta ne tunda yan wuta ne to duk abin da suke yi na jin daɗi zinace-zinace shan giya kashe musulmi cin aladurawai daɗin ne suke kwankwaɗewa kafin kiyama ta tsaya haka za a gaya musu azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyoma tujzauna azabal hun kun gama cinye jin dadin naku a duniya magana ta kare saboda ka haka dai kalmar azabar ubangiji ta tabbata akan waɗanda suka kafirce su ashabun nar abokanan wuta ne sai ce ashab ma'ana mazowa 'yan wuta ne ita ko wuta kafiri in ya shige ta wallahi ba shi ba fita kuma wanda ya shiga wuta ya gama ganin wulakanci Allah ka kare mu dan yace rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu wama lidh min ansar duk wanda ka shigar Allah ka gama da shi Allah karka sa ganin ta mamuyi talkless of a ce mu shige ta Allah ka tsare muka kare mu ya rabbal alamin aya ta gaba الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به زوا قرشن آير الذين ملائكون نندا يحملون العرش wanda suke dauke da al'arshi wanda ya tabbata a hadisi al'arshi shine mafi girman halittan ubangiji amma kuma ga wasu mala'ikun suke dauke da shi sai malamai suka ce to waɗannan mala'ikun kai na musamman ne al'arashi shi ne azamul makhlukat al'arashi ya fi al-kursi girma al-kursi kuma fa ta fi duniyan nan taka gaba ɗaya girma sau sau sau don a hadisi ya tabbata cewa in kana son ka gane girman kursi da duniya to kamar ka ɗauki ƙwandala ne ka jefa a jeji dajin falgore misali mucan kano ko zugurma idan ka je niger ko jejin yankar game reserve in ka ɗauki ƙwandala ka jefa yau jejin ya san ka jefa wani abu to haka inda za ka ɗauki duniya ka sa a cikin alkursi la ilaha illallah to shi kuma al'arashi inda za ka ɗauki ƙwandala ka sa a jeji haka za ka ɗauki kursi kuma ka sa al'arashi can you imagine to tare da wannan girma akwai kuma mala'ikun da suke ɗauke da al'arashi Allahu akbar to kai mutum naka a wanne na'am tun kaga yana hura hanci ai mu wallahi ba wanda ya ishe mana kaza yau kai asuwa ta kurkuri miskin Allah da ke da runduna wa ma ya alamu rabbuka menene wa ma ya alamu junuda rabbika illahu babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi allazina yahmiluna al'arsh waɗanda ke ɗauke da al'arshi wa man hawlahu da abin da ke da al'arshin su waɗannan mala'iku na musamman ne yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi suna gode ma ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna imani da shi ai wala yakfuruna bihi kenan ko ba haka ba ba sa kafirce mai ba wannan kaɗai ba wa yastaghfiruna lillazina amanu kullun suna yawaita neman gafara domin waɗanda suka yi imani Allah ka samu na cikin su waɗannan mala'iku na musamman da ke ɗauke da al'arashi tare da girmansa suna nema wa mumine gafara yanzu a ce kana cikin waɗanda suke nema masa gafaran nan kai wannan rabo ne gare ka to baka tsoro ka yi aikin da har za ce to wannan ya fita cikin jerin gwanan na zama su gafara ba ka tsoro yanzu mai dana dukiyar maraya zai shigo cikin wannan ha wanda zai raina iyayensa zai shigo cikin wannan a'udhu billah a'udhu billah to su waɗannan mala'iku na musamman daga cikin aikinsu suna nema wa waɗanda suka yi imani gafara suna ya Allah ka gafarta musu suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasi'ita kulla shay'in rahma ya Allah ka yaulaci komai da rahma ma'ana rahmaka ta yaulaci komai tunda rahamarka tana da yalwa to Allah ka faɗaɗa rahmaka waɗanda suka yi imani Allah ka gafarta musu wa ilman haka kuma wajen ilimi wannan tamyizi ne sai sukan ce faghfir lillazina tabu ya Allah ka yawaita gafara ga waɗanda suka tuba to kaji magana lillazina tabu ga waɗanda suka tuba a kenan abin yana da ban tsoro kada da watan ramadan misali mutum ya tuba daga wasa da sallah yana da wahala ka ga bai zo sallar jam'i da asubahi ba amma ramadan na wucewa sai koma kuma gidan jiya ya tuba kenan ha to ashe watakila ma yana kokarin zuwa sallar jam'in ne saboda bayan ya ci abincin sahur to ya koma ya baccin me sai ga to ana ci sahur in koma baccin ne ya ma ya riga ya tafi saboda barin bari in je masallaci kawai kalli magana fa baccin ya tafi kuma na yi sahur ma ne baccin gajiya zan yi wato dalilinsa ba wai a'a eh wannan wani irin system ne da ya kamata ya dore a rayuwarsa ba wannan ya da hadari shi sa lokaci in na gama sallatanmu sun cika da sallah asubahi abin kan faranta min rai amma nakan koma kuma in tambayi kaina anya za mu ɗore bayan ramadan ya wuce ko bu gane ba domin hikimar abun shine ka dore kamar kai ne anan card ka zo ka yi digiri ɗinka mechanical engineer misali in ka samu kwalinka makaranta ta baka ko da har yanzu kuna yajin aiki Allah dawo da yajin aiki nan Allah ka yayi tashin hankalin Allah ya sa a gane a gyara a dawo a ci gaba da karatu babu daɗi abin shekara kusan guda subhanallahi alazim Allah ya gyara ina nufin kwalin da ka samu tasirin kwalin zai ci gaba da bin ka har ka mutu ka injiniya to ashe ramadan da muka koya na takawa ya kamata ya ci gaba da bin mu raftun to amma misali a ce an tuba an cika masallaci kuma daga baya da watan azumin ramadan masha Allah a dinga sai da kaya a karya farashi kuma daga baya a koma gidan jiya a kulle gidaje na batsa da ramadan sannan a sake komawa ba daidai ba ne ai darasin shi la'allakum tattaqun to su waɗannan mala'iku sukan nema masu imani gafara sukan ce faghfir lilladhina tabu lilladhina tabu ga waɗanda suka tuba Allah ka sanya mu cikin at-taibin wattaba'u kenan bayan ma sun tuban sai suka bi turbarka hanyarka mecece hanyar Allah musulunci mecece hanyar Allah imani da annabi Muhammad mecece hanyar Allah riko da addini da aqida da tauhidi misali da sauransu misali waqihim azab jahim Allah ka ya Allah Allah ka kiyaye su daga azabar wuta kaji irin addu'an da waɗannan Allah suke to a kalmar al'arashi dan lafazin al'arashi ya zo al'arashi kan zuwa a ƙur'ani a ma'anar gadon mulki na mutum an gane ko warafa menene ne abawaihi alal arsh sai annabi yusuf a.s. wasalam sai ya daga iyayensa alal arsh wannan arshin ba na allah bane wannan walaha arshun azim ba al'arashin allah bane wannan suka ce al'arashi kan zo a qur'ani amma yana nufin gadon sarauta na ordinary mutane kawai amma al'arashin da muka ji shine gagarabado mai sifofin da muka ji arabtun akwai waɗanda suke ƙoƙari su yi inkari je ina dubawa a cikin wani website a internet wai su ahlulquran.com akwai fitina da yawa a internet yau hunaka fitanun internetiyya fitanun internetiyya ko alfitanul internetiyyat wai su ahlulquran ne sai suke koro bayani kan al'arashi sai suke cewa dan haka ne masu cewa akwai wani hadisi wai akwai wani sahabi da al'arashi ya girgiza saboda mutuwarsa Ta duba sai suka ce al'arashi da ke da wannan girman a cewa ya girgiza saboda mutuwar wani tuka waɗannan miskinai ne saboda hadisin al'arashi ya girgiza saboda mutuwar sa'adu ibn mu'adhin ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin jadar illa iyaka ma abota ilimi sun ci akwai ƙare-ƙare da aka wanda yake munkare ne amma asalin hadisin ya tabbata so daga suna irin wannan inkarin ne saboda sarayar da sunna su kawar da sunna domin su yi inkarin hujjiyatu sunna wa anna lahum ina za su iya mai kokarin yi masamaniya kaki zai bata fuskarsa in ba haka baka jarraba ka gani kuwa sunna ita ce ke fassara qur'ani in ba sunna ba za ka taɓa iya fahimta ƙur'ani ba domin Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba goma sha shida aya mai lamba arba'in da hudu wa an zalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan maka da ƙur'ani dan ka yi bayani annabi ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam da haka ya bayyana mana sa'adu ibn mu'az al'arashin ubangiji ya girgiza a irin yanayi da Allah shi sani wallahu ala kulli shay'in qadir ba abinda Allah bai iya ba araftum wannan tsokaci muhimmi ne saboda munasaba sai mu je ga aya ta gaba ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم wannan ita ce aya ta takwas daidai a cikin wannan sura suratu ghafirin wato daga cikin bayanan su waɗancan allazina yahmiluna almai al'arsh suna ci gaba da addu'a da fatan alkhairi da fata na gari. ga masu imani Allah ka sanya mu cikinsu suna cewa rabbana ya ubangijinmu ka duba suka ce ya ubangijinmu tare da wannan girma nasu suna da ubangiji ashe kuma sun yarda da shi sun yi imani sun kaskanta gare shi an gane ko rabbana ya ubangijinmu wa adkhilhum ka shigar da su jannati adnin allati wa'attahum gidajen aljanna irin na tuturta in ka ce tuturta daga kalmar mai na'am tuturta tuturta ita ce mai suna masdari ne amma wato sifa ɗin fa sai ka ce tutur kai dai ke nan tutur wani tutur karatun ƙur'ani yake ma'ana har abada ba yankewa saboda malamu ke cewa tuturta dawwama ba yankewa babu katsewa ma'ana ka shigar da su gidajen aljanna na tuturta waɗannan da ka yi musu alkawari kuma inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ya alkawarin aljanna ga waɗanda suka bi shi sau da ƙafa. to ya ubangiji kaga anan suna wato wato furwa ne suna ƙasƙantar da kai suna maraice ma ubangiji suna tawassuli da bauta zuwa gare shi suna roƙa mana wannan alkhairi Allah ka shigar da su gidajen aljanna irin na tuturta wanda ka yi musu alkawari ba su kaɗai ba wa man wawan an lil atafti kuma a arabiya sukan ce al'asul fil ataf mai al-mughayara wal mubayana aina al'atufu yufidu al-mughayara idan ka ce akaltul mauza mhm, wal khubza yani almawzu shay wal khubzu illa iyaka da almauzu ayaba kenan da alkhubzu biredi sun yi tarayya cikin hukunci ɗaya menene hukuncin al'aklu amma sai ka bambance su da wa akaltul khubza wal saboda haka suka ce al'atfu yufidu al-mughayara yani hunaka mubayana nan ashe sun yi roƙo ne Allah ya saukar da rahama da jin kai da kaza kaza ga waɗannan bayin sanan wa wato ba su kaɗai ba waman salaha da waɗanda suka kirkintu suka daɗaɗu suka salihantu ma'ana hadda waɗanda suka kasance mutanen kirki na daga ainihin iyayensu haga ashe addu'ar sun yi mana mumumine insha Allahu ta'ala da kuma iyaye amma iyaye sai salihai kenan a iya sa mutum mumini amma iyansa kafirai ne ba sa cikin addu'ar a sa mutum ƴaƴansa ba na gari bane kafirai ne ba sa cikin addu'ar wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim da kuma matayensu bahaushe kan ce mataye yakan ce mateku yakan ce matattaki yakan ce mata kuma inda zaka kalli kowanne a cikin mizani na asarful hausawi da aka aro daga arabiya za ko da dai wani lokaci kawai ana faɗa ne kawai sudfatan amma dole in ka bincika da kyau za ka iske akwai wanda ke nufin sigatu muntahal jumu ne wato kai kololuwa an gane ko wa azwajihim da matayensu wa da kuma zurriyansu kaga sai aka fara shigo da iyaye ka dubi hikimar qur'ani sai aka ce kuma mai matayensu sannan sai ƴaƴansu ko ba haka ba domin sai an samu mataye aure in ya zauna sannan a samu zurriya alaisa kazalik saboda waɗanda suka kasance na kirki cikin iyayensu da matayensu in ka ce mataye of course hadda su ma ainihin mataye mazajensu don kakan ce zauju a matsayin mace zauju a matsayin namiji aina akan ce aisha to zaujin nabi guba faɗi ne so zauju lafazi ne mushtar tsakanin namiji da mace fi lugana fi lugatan al tayyib saboda haka daga cikin iyayensu da matayensu da kuma zurriyensu innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne al azizu al hakim to ta kilkace ah to me hikimar kammala aya din da sifata Allah da izza da hikima wata kilkace ai innaka antal ghafurur rahim tunda sun bukaci gafara da rahama ne a ah, sun koro abubuwa ne masu yawa to wake da buwaye wannan sai Allah kuma ainihin daga cikin hikimar ubangiji wasu ba masu imani bane cikin hikimar Allah ne sa haka innaka antal azizul hakim domin kowace ainihin aya zaka iske ƙarshen tana da alaka da ƙarshe misali an ce wani balarabe ya ji wani mutum yana karanta ƙur'ani shi mutumin balarabe bai ma san ƙur'ani ba ba musulmi ba ne aslan amma ya ƙware a arabiya sai ya ji wani mutum yana karanta ƙur'ani bisa kuskure ya karanta aya mai lamba 38 a cikin suratu المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم سيشي كاي ليس هذا كلام الله سيشي كاي wannan kuka ce wannan ba magana Allah bane sai ce kai kuskure ne wallahu azizun hakim ne karshe ko ba haka bane wallahu azizun ce yanzu na ji magana wallahu azizun hakim domin tun da ya ce a yanke hannu yanke hannu ba magana rahama a wurin ai wasariku da barawo da'u fatakin dare wasarikatu da ainihin da'uwa fatakiyar dare in kuka kama su a ku yanke hannayensu to kaga ba maganar rahama na kalan min Allah azaba ce daga ubangiji saboda Allah ya isa ce wallahu aziz Allah ya isa ne mabuwayi hakim ko akwai hikima cikin haka to sai shi wannan mutumin ya karanta wallahu ghafur sha'a ah, ai ba magana gafara anan nan magana izza ne da iya wace kai kuskure ne a shiga aya ce eh yanzu na ji na san wannan magana magana Allah ne an ce kil wannan ya dalilin musuluntarsa saboda karshen aya na da alaka da ainihin farkon ta galiban litalama anna hadha al-kalama Allah rabbil alamin tayyib saboda haka innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi alhakim kuma gwani aya ta gaba Allah ce ne waqihimus sayyi'at ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات har yanzu fa ci gaba da addu'ar waɗannan bayan Allah ne har yanzu ci gaba da addu'ar waɗannan bayan Allah ne waqihimus sayi'at ya Allah ka kare muminan nan masu sifofin nan da muka ji a sama ka kare su daga asayi'at miyagun abubuwa ka ganin ka iya cewa kare su daga ainihin ayyukan sabo manya da ƙanana wa qihimu sayi'at wa man taqi yau yawma idhin faqad rahimta ko kuma ka ce sayi'at mummunan sakamako na ranar tashin alqiyama bi dalili ayat taliya ko kuma dalilin lafazin da ya biyo domin ya ce wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta ya Allah duk wanda ka kare shi daga mummunan abu a ranar ƙiyama wallahi Allah ka ramshe shi duk wanda Allah ya tsare shi daga shiga wuta to in kana neman mutumin da ya gama sa'a shikenan muka kalla a duniya malam ɗalibi ya yi ta wahalar jaraba da an ce da shi ya ci kaga ya ta murna wasu ma su yi fati abin mamaki da Allah barin baku wani misali akwai waɗanda idan suka je neman visa na ƙasashen turai ko amerika musamman abokanan zama a ƙasar nan irin ƙabilun kudu idan suka samu har fati suke yi wai vizan zuwa turai ko amerika akwai wanda ya gami ce akwai yanar ta je neman visa na amerika da bata samu ba ta fito ta wata kwance kaya tana ta ihu ta faɗi ta ɗaya sama ta faɗi ƙasa visa kwanar da kila da manufarsu wai misalin nan nuna mana yadda misali kan abin duniya mutum in ya same shi yakan yi farin ciki ku abu mai ƙarewa in ya rasa kuma yakan yi bakin ciki to me za ka ce game da wanda ya zo ranar lahira aka ce da shi ba ka da matsala wuce dan aljanna kake la ilaha illallah ai mutum ya gama a duniya mutum zai fara kasuwanci ya samu kuɗi da mota ce aiwa ne ya haye ya haye ya je ina to hakikanin hayewa waccan hayewar wa man taqi sayi'at ya Allah duk wanda ka kare shi daga mummunan abu yawma idin a wannan rana to faqad rahimta tabbas Allah ka rahamshe shi wa zalika huwa al-fawz al-azim kuma wallahi wannan shine rabo wanda yake babba in lokaci ya kawo jiki kun san muna jelar raqumi ko muna da jelar raqumi to sai saboda mu samu lokaci kafin tambayoyi sai a tunatar da ni in lokaci ya kawo jiki to mu je ga aya ta gaba إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم هكذا Allah ta'ala ce waɗanda suka kafirce to za a kiransu kuka ce ana kiransu shine yunadawun ana ce da su la akbaru min maqtikum anfusakum wallahi kyamar da Allah ke yi muku duk wani kafiri Allah na gaya masa kyamar da Allah ke yi maka ya fi kyamar da ainin kuke makanku da kanku istud'auna ila al-imani fatakfurun a lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani kuke kafirce shine manin kyamar kanku to kyamar da kuke mai imani to wallahi Allah ya fi kyamar ku fiye da ku kyamar da kuke makanku da kanku lokacin da ake kiranku akan ku yi imani an gane ma'abota ilimi na cewa wannan za a gaya ma 'yan wuta ne lokacin da suka shiga wuta suna kafirai amma mu tsaya a nan wurin mu kwana don mu sami isasshen lokaci mu taɓa jelar raƙumi sannan ɗan taɓo muku kaɗan daga cikin a tsarabar tafiya ta da na yi kamar da na gaya muku ziyarar da'awa da na kai Amerika. tun daga ranar sha hudu ga watan ainihin june wanda shi yasa na makara ban dawo da wuri an fara tafsiri ba sai je muka fara to so da ka za mu tsaya nan da yardan allah gobe za mu tashi a aya ta nawa ayata ta sha biyar ko Allah ya samu da sha ɗaya ko to masu ka jelar raƙumi za mu fara sannan je ga tsarabata yau a jelar raƙumi ku zauna tukun ba tashi ba a zauna a zauna a zauna a zauna a zauna a zauna ba tashi ba a yi haƙuri a majalisin karatu a kiyaye ladabi don Allah 'yan uwa musulmi kada in kuka zo majalisi ku dinga saurin tashi ba kammala komai ba in dai ba muna jin tsoron ko babu kafi a gari ko akwai ne to a yi haƙuri lokacin mu ta addu'a ne mai ta roƙon Allah muna kuka zuwa ga ubangiji halin da muke ciki ya kawo mana ɗauki jelar raƙumin za mu taɓo wata babbar basahabiya ce wacce ake kira sumayya nana sumayya wannan babbar mata ce bintu khayyat sunan babanta kenan an gane ko wannan mata sumayyatu bintu khayyat tana da al'amari babba ana ganin lokacin da aka fara bayyana musulunci a makka tana cikin mutane bakwai da suka fara bayyana musulunci farko dai annabi muhammad da kanshi sai abubakar ne Sadiq an gane ko allah ya kara masa yadda sai khababu ibn al-arat sai suhaibun rumi sai bilal alhabashi sai yasir a ammar dan yasir ɗanta kenan sai ta kuma na sumayya wannan mata tana da tarihi tana ƙarƙashin wani mutum ne ana kiransa alghifari yana zaune a makka to amma baiwa ce mijinta da ake kira wato ainihin yasir shine yasir ko baban ammar ko yawa ana kiransa yasir ibn amir shi yasir ba mutumin makka bane mutumin yaman ne to su kuma su kusan mutum uku ne da yasir da abdullahi da alharif to sai shi abdullahi sai aka neme shi aka rasa ya bace ya je balaguro maka shiru-shiru babu labari sai suka ce ya kamata ku zo mu je mu nemi inda dan uwanmu yake da suka kama hanya sai makka sai suka yi sa'a kuma suka same shi da alharis da ɗayan sai suka koma da shi abdullahi suka koma da shi amma shi yasir sai ya zaman shi a makka to zaman shi a makka sai alaka ta yi kyau tsakaninsa da shi ubangidan na na sumayya sai ce na yaba da hankalinka a kowace yarinya ku yanga ce uridu an unki haka iyaha zan aura maka ita ka ji ikon Allah lokacin kafin bayanar manzon Allah kenan aka yi auren daidai gab da bayyanar manzon Allah sallallahu to ya ake sai ta fada hannun kulawan abu jahal da aka yi auren sai Allah ya yi mata arziki suka haifi ɗa da ake kira ammaru ibnu yasir da manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam sai ta yi imani da annabi sallallahu alaihi sallam sai wannan ya ɓata ma abu jahalin rai ce ke ke cika bi mutumin nan ta ce kwarai da gaske yayi ta kafirce na na sumayya ta ce wallahi ba magana kafirci Allah ya riga ya min arziki to sai mata ta'addanci ya caka mata uzubillah adda adda a farjinta ya kashe ta da haka ta kasance ita ce farkon wadda ta fara mutuwa shahada da haka tarihi sai ya zauna da alƙalami yana rubuta bayani dangane da na sumayya saboda imaninta da ta kawatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙurƙurtar da ɗanta ammar ki haƙuri ammar za ga abin da Allah zai yi da wanda ya kashe ainihin babaka kuma za ku ji abin da ya faru lokacin yakin badar da aka kashe abu jahalin annabi ya kalli amma ya ce inna Allah qatala qatila ummik yau kan Allah ya kashe makashin mahaifiyarka nana ainihin wato sumayya to kafin nan nana sumayya mace ce mai imani mai tamassuki mai bibiyan addini mai kokarin neman ilimi tare da rauni da ta samu kanta ciki ɗanta ammar shine wanda ko cikin bulughul maram kuka duba za ku iske hadisinsa kan abin da ya shafi taimama sahabin nan da ya ce annabi ya aike ni sallallahu to da ya aike ni sai na gamu da ainihin janaba fatamarraktu fi turab sai na ainihin faɗi a cikin turbaya ina tumurmusa annabi ce ba haka ake yi ba ya karantar da shi yanda ake yin taimama to amma kenan dan yasir dan wannan babbar mata mai imani wannan mata mai mutunci wannan mata mai takwa daga cikin abin da ya kamata na faɗa muke na yau cikin jelar raƙumi wanda za mu ɗora mu ji inda aka kai ga ya aka kashe abu jahal a fage da lokacin da annabi ya gaya wa shi ammar magana ya kwantar da hankalinsa ita ammar eh, ita ayyana na sumayya tana gidan aljanna ko shakka babu amma makashinta abu jahal dan wuta ne katlana fil janna wa katlakum fil nar na'am kaga ba ba ɗaya bane kenan misali to wannan shine a takaice muna da sauran sahabbai da yawa zai kamata mu ambace su kafin mu da tafsirin na bana insha Allah ta'ala wannan kenan tsaraba ta a gurguje a dan abu ne na jama'a da ba zan boye shi ba dole in sanar da ku gayyata na samu daga gangamin musulmi da ke birnin New York a America akan da'awa kuma na tashi ne wannan tafiya tun daga ranar shashi daga watan sha'aban a wannan shekarar daga ainihin kano zuwa cairo cairo zuwa ainihin wato new york tafiya ta awa goma sha hudu kana jirgi sai ka ce tsuntsu kana samaniya allah cikin ikonsa ah, kamar yadda na saba na roƙe uwa ku taya na addu'a allah ya samu tafi lafiya mu dawo lafiya ah, don kamar yadda ya faru da ni tafiya ta london shekaru tara mutum ya sauka airport sai da aka rike maka passport ana wane ne wannan ne saboda an ga ga kila bin usman kuma ga bin ladin sun yi kama da juna kenan ko bin din guda biyu misali misali to amma Allah cikin ikonsa duk wannan bai kasance ba to ina sauka kuwa airport a ainihin JFK wato filin jirgin sama Allah cikin rahamarsa aka kalli passport aka kalli fuska aka kalli passport cikin ikon Allah wallahi babu wata matsala shiga to abin da ya burge ni shine yadda na ga musulmi wallahi suna ta ƙoƙarin neman ilimi suna yi ma tarbiyya suna karantar da su ƙur'ani malam abin sha'awa tunda har akwai yara 'ya'yan musulmi da suka yi musu tarbiyya suka haddace ƙur'ani suka wuce gaba suna jan mutane sallar jam'i a lokacin sallar tarawih a ainihin cibiyar america kuma babban abin da ya ƙara faranta min rai misali mutanen gambia wanda baƙaƙe ne 'yan nan eh, west africa su suna da wani tsari da sun sauka a unguwa misali a kowata unguwa da na sauka ana kiranta bronx a nan kusa da manhattan cikin manyan unguwannin da ke new york ah, a suna da masallaci sunan samu da tauba ina na fara darasi da majalisi a wurin to su idan suka haifi 'ya'ya a wurin ba su barin su a wannan wuri wanda ke cike da cakuda da musifa iri-iri da fasadi da sabo gashi nan dai a billah sai su kwashe 'ya'yansu su kai su kasashen su kamar gambe gambiya yara sai sun koshi da ƙorani tukun bayan sun karantar da su anan sai su kai su gida su yi kara sai su dinga tahowa da su new york misali suna jin su sallah na tarawai lokaci lokaci wannan abin ya burge ni kwarai da gaske kuma za ka ga tare da ba kuɗi ke gare su ba suna ƙoƙarin su mallaki masallatai tare da cewa hukumomin wannan ƙasa sun hana kiran sallah duk sallan da za su yi ba za ka ji kiran sallah a fili ba babu unguwa ɗaya na sani da suka gaice na je na ja sallah na yi lecture ana kiranta brooklyn a tsakiyar ainihin manhattan new york eh, brooklyn kai wato manhattan daban brooklyn daban to masallacin wani malami wanda musulunta ana kiransa siraj wahaj kila kuna ganin ah, abin nan dinsa a intanet musulunta ya yi bakar fata ne amma in ka iya cewa ɗan rigima ne ma'ana shi dole ana kiran sallah a masallacin nashi a america kuma sannan unguwar ga yahudawa da yawa unguwar brooklyn muka bi ta unguwar yahudawan tunan ne naga inda ake kiran sallah a fili kuma da aka kira lecture aka gabatar this is our sheikh from nigeria kaza kaza kaza kaza aka yi bayani na ga wato zunzurutun yan uwantaka kwarai kuma wato idan suka musulunta abinda zai baka sha'awa abinda na sani kenan wato ba suna musulunta bane su zauna a in mutum aka ce ya musulunta to wallahi sai dirkaki neman ilimi fafur ba wasa ya nemi ilimi sannan kuma 'ya'yansa baya wasa wajen su yi karatun ya matsa musu na fahimci wannan game da su kwarai da gaske sannan kuma unguwar a inda ake sallah da yawanci 'yan shaye-shaye ne amma albarkacin buɗe masallacinsa masu shaye-shayen sun tafi wurin sai dai kaga halal food halal food halal food to haka ake bukata masallaci ya canza mutane da awa ta canza mutane to wannan shine ainihin abin da zan iya faɗa a gurguje saboda mu ba ku filin tambayoyi har mu ɗan diro muku kan wato eh, lectures da muka yi da kuma jan sallar juma'a sau biyu da kuma ainihin ziyara zuwa wasu jihohin ba wai new york ba kawai har irin su north carolina da irin su south carolina da kuma har ainihin washington dc hedikwatar gwamnatin kasar da inda za ka ga akwai cibiyoyi na karantar da addini irin su seattle da irin su misali babban cibiyar addinin musulunci da ke birnin new york inda kasashe ne na musulmi wajen guda goma sha hudu suka gina wannan cibiya suka kashe wajen naira miliyan goma sha bakwai dala kai ba naira ba dala miliyan goma sha bakwai wajen gina wannan cibiyar a nan ne suke tura 'ya'yansu kasashen laraba su yi karatu wasu zuwa masar wasu zuwa saudiya kuma za ka ga black american musulmi yana cewa mu asalinmu wallahi shi ne musulunci an zo an katse mu daga asalinmu yanzu mun dawo zuwa ga asalinmu muna nan ba gudu ba baya da yadda allah america su ta musulunta gaba daya kaga wannan al'amari ne na ubangiji allah shi ke yin aikin ba mu ke yin aikin ba kuma abinda zai baka sha'awa su musulunta su rike ko manhaji irin na sunna to wani abu ne muhimmin gaske dan abin da tsakura muku kenan inda sauran bayani zan ci gaba har inda zan iya tsayawa kawai na ga abu ne muhimmi don da zan tafi malam da Allah an ka je ka gaida mana yan uwa musulmi sannan ka bincina musu abin da ka gani ta wannan abin da na gani kenan wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin dan an yi roko gaskiya malam tafsirin ka anan za a yi ce ina tafsiri a Kaduna za a yi ku hakuri za mu tafi gida insha Allah ta'ala nan ma can ne masha nan kuna da malamin a tsaya abin da ya samu fatan mu dai Allah ta'ala ya karba mana ya sa mu dace da haka kenan idan ka tafi cikin kasashe nasu ba dalili ba ne ka je ka lalace za ka je ka yi mamaki ka ga wani ma a wurin wallahi haka wanda ya ce da ni dan Pakistan ne ya ce ni sai da na zo nan kasar tukum na magana musulunci na ce me kake nufi ni ce to ni malam a kasar musulmi aka haife ni amma ban samu dama na karanta musulunci yadda nake karantawa a birnin New York ba misali saboda karatun da nake samu na fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali to haka shanin abin Allah yake Allah ka gyara halayen da dabi'un mu kai mana muwafaka anan zamu tsaya inda tambayoyi sai mu ji su sannan kuma sai idan Allah ka yarda mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya ce assalamu alaikum malam ina son don allah malam kai kira ga yan uwa musulmi kan su je su yi katin zama dan kasa don yana da muhimmanci sosai sosai gaskiya ne wannan kati ta zama dan kasa muhimmancinsa ba sai an gaya maka ba sauraka ina kira ga duk wanda bai yi ba don allah ya je ya mallaki wannan katin don na san ana kan yi ko saukar a yi sakaci ni na naje a can gida na yanka kuma yana kan fitowa ko karkai wasa da shi ka je ka mallaka ka rike ka yankan ma ainihin iyalanka da duk waɗanda suka cancanta ka yankan musu abu ne wanda yake wajibi Allah ya samu dace wannan kuma ya ce don Allah malam ka sani a cikin addu'a saboda aimin gaggarmin sata aimin sata babba sosai gagarumin sata kuma yana roƙon malai addu'an Allah ta wani asirin wasu kama yana sata ina roƙon Allah cikin rahamarsa ni farkon addu'ar da zan maka yara da ke surutun nan su daina da Allah ko dan zaunar da su su yi haƙuri ku yi haƙuri barakallahu fikum har a tashi ko eh, mu cika taladan mu a zauna kar a yi wasa da Allah yan agaji ku yi ƙoƙari ku nutsar da su yara da ke wasa a wurin ku zauna ku daina wasa ku daina wasa da fata an gane addu'an da zan fara maka shine Allah ya cusa maka haƙuri kan wannan bala'in na farko kenan domin ita musiba idan ta sauko idan kana son ka ci amfaninta to ka fara haƙuri tukun haƙurinka ba yana nufin ba za ka nemi haƙƙinka ba ne part of neman haƙƙi ne ka kai ƙara ubangiji ai ka ƙara magana kai wa Allah ko shakka babu kai kuma da kai sata kana gani ka more wallahi ka cuci kanka ka zalunci kanka ba ka da morewa har abada ba ka da kwanciyar hankali na biyu kenan ina kuma roƙon Allah ya maida maka alkhairi wanda ya satan Allah ya tona asirinsa ba fatanmu mu bane ci gaba da sata Allah ya gyara halinsa amma Allah ya kwatan maka haƙinka don ya zalunce ka Allah ya ba mu haƙuri gaba ɗaya wannan ya ce malam ni ne ina karanta crs da nufin in taimaka addini gane addinin da wancan yake ciki kuma in taimaka na addinin amma akwai kalmomin da ake faɗi wanda sukan kai ga mutum ga ridda ko wasu laifi shin mai hukunci na in na fahimci crs kana nufin christian religious studies in na fahimce ka to karanta irin waɗannan abu ko abin da suke kira bk bible knowledge ya danganta ga niyyarka wani musulmin zai zauna a inda irin wannan darasin yake bukata kana bukatar abin da wani ke ji da shi ka nuna masa ga abin da addinin musulunci ya ce ga abin da allah ta'ala ya ce yanzu misalin aka zo aka ce allah annabi isa ɗan allah ne a'udhu billah a wurin wannan ba aqida bace kana bukata ka tabbatar ma wanda ke wannan magana a littafin sama an ce ba haka bane saka idan ka koya ne da zimmiri ma addinin musulunci aiki shi shikenan innamal a'malu binniyat amma ka karanta ne kawai dan yawan jayayya a ce ka sani to lamari ya riga ya baci abin na bukatar kyawun niyya amma kuma karka tsaya kana karanta wannan ba karanta addinin ka ba tuko akwai tartibul awlawiyat ka ba karanta addini da qur'ani da sunna da tarihi da fiqh da arabiya muhimmanci sannan wannan ya biyo baya amma karantawa bisa larura wannan babu laifi gwargwadon niyya da kuma kyawun tsari wallahu a'lam wa bihi tawfiq wannan kuma yace malami ne nake da rashin fahimta da dan uwana har ta kai muna gaba ba mu shiri sai kuma Allah ya baransa to da naji ya mutu sai na ji a zuciyana na yafe masa shin wannan yafin ya yiwu ko kuma sai na furci to gaban da dai kuka yi ba kyau to ga abin da ake tsoron a gashi ya faru kana gaba da shi baka shirya ba har ya mutu sai yanzu ka fahimci a ah, na ma yafe masa me yasa tun yana raye baka yafin ba tun da ka san mutuwar za ta zo ko a kanka ko a kan shi ta zo kan shi tamar da haka wannan bai kore ingancin yafiyar da kai ba yamma ina so ku sani gaba ba ta da kyau an ce idan mutane na gaba wanda ya fi alkhairi wanda ya fara yi maɗan'uwansa uwansa sallama karka yadda ka zamanto masu cewa ni wallahi ba ruwa da shi a da ruwanka da shi dan musulmi ne in ya bata maka gaya masa kamun ba daidai ba gara in gaya maka ban ji daɗi ba da in kullace ka a zuci shi fi alkhairi amma tun da ya riga ya mutu gaba ba ta kare ba shikenan sai ka ji ka yafe masa shikenan ka yafe masa Allah sa shi ma ya fe maka amma problem ɗinka shi ne yanzu ya tafi lahira kila bai fe maka ba kuma kai kuma to kaga kana da mushkila a nan kai shi ya ci amfani kai kila baka ci amfanin ma don kila ya riga ya tafi kusan ce ba zai farku ba ko da ana kaɗa gwauron tambura Saraka ba za ka iya cewa shi ainihin wato ya yafe maka ba sai dai kuma kila albarkacin yafiyar kila shi kuma Allah ya kalla ya yafe maka Allah ka yafe mana gaba ɗaya ka gyara mu. wannan yana tambaya ne malam dangane da ganin wata da aka yi bana ya ce ya zauna har wajen sha biyu da rabi bai ji labarin an ga wata ba amma sai da gari ya waye bai ci abinci ba mai tambaya ce ya ji an ci an ga wata din to sau haka malam shin azumi na nan ko kuma ya tunda har gari ya waye ba za mu ce kana da azumi sai dai ka yi imsaki domin lokacin da ka je ka kwanta ba a ga wata ba a zuciyarka azumi ne ko rashin azumi rashin azumi har gari ya waye aka ce an gani yau da a ce dab da ketowar alfijiri ne aka ce an gani to shi kenan ka yi kokari ka shige kenan azumin kananan amma tun har gari ya waye Allah ya baka ladan niyya ka kama baki bayan azumi karama azumi daya wannan ita ce amsa insha Allah mafi kyau mafi karfi wallahu a'lam wa bihi tawfiq tambaya na karshe yana cewa shin malam me hukuncin mallakan bawa a wannan zamani don na ji a kowane suke da bayi mata shin ya halatta to ake cewa kai mallakan bawa baka ce mallakan baiwa ba ko ba haka ba kuma sannan masu mallakan bayi me yasa sai mata kawai me yasa baka mallakan bawa to ba za ka mallaki kato to ina ci abinci ba sai mata ko <laughs> Allahul musta'an ya fi ka'idar mallakan baiwa ko yanga sai in an fita jihadi na musulunci ga gwamnatin musulunci ina wannan tutar take wa misali saboda hankalin bai natsu ba a ce akwai wata baiwa da za a mallaka kuma kamar da na faɗa me yasa sai baiwa ake mallaka ba a mallakan ba misali na magana ce kawai Allah gyara halayen mu allahumma fi fi man wa man afait wa tawallana fi man tawallait tawallana fi man tawallait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بعداء الإسلام اللهم عليك بعداء الدين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل واجعلهم اللهم كعصف مأكول يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين